أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna jaddada godiyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ara mana rayuwa wannan safiya ta asabar uku ga watan ramadan na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam takwas ko ko bakwai a watan mai na 2019 miladiya نسأل الله خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ به من شر ما فيه وشر ما بعده إن شاء الله ذا مشيقة بدا تفسير القرآن mai girma. a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na darul islah daga inda muke waƙafi suratul rahman na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان وبنجد يسيقى بدا بياني دينا wato abubuwan ban sha'awa gidan aljanna fihi ma'ainani nadhakatan a cikin su waɗannan tagwayen aljannatai wato akwai idanun ruwa marmaro nadhakatani waɗanda suke bubbuga kuma suke bulbulowa dindindin kamar dai spring water a nan duniya da zaka ga ruwa yana bubbugowa daga cikin dutse ko ko haka kawai in ka je irin waɗannan guraren za ka ga bulbular wannan ruwa da kwarararsa kadai yana da ban sha'awa da ban ƙayi wannan a duniya kenan ballantana kuma irin na gidan aljanna wanda baya yankewa baya tsayawa baya katsewa ba matsalar damana ko rani ko an yi ruwan sama ko ba ba koyaushe أي فوارتان دائما وأبدا تفوران بالماء العذب الزلال wannan wato idanun ruwa ko marmaro guda biyu Ko yaushe suna bulbula sannan kuma aikin kenan har abada suna ɓuɓɓugu da ruwa wanda yake mai gardi mai daɗi kuma mai ban sha'awa ai fawwaratan bil ma'i iman wa abadan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban ai fa bi ayyi ifdalin wa ihsanin tukadhiban sannan Allah ya ma ai a cikin waɗannan gidajen aljannar kuma dai fakihatun wa nakhlun wa rumman a cikin gidajen aljannar nan da ake bayani tagwaye akwai ɗimbin nau'i kala kala kala kala kala kala na kayan marmari musamman kayan itace hatun wato fruits kenan kayan marmari na 'ya'yan itace wa nakhlun da kuma bishiyoyin dabinai wa rumman da kuma wato 'ya'yan itace na rumman lamzul fakiha qad ya ummun nakhla war ويصبح ذكر النخل والرمان لمزيد فضيلة كذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات الخمس da aka ce akwai kayan marmari kayan 'ya'yan itace da dabino da rumman su ba kayan itace 'ya'yan itace ba ne to me yasa aka keɓance su da ambato ko dai don a nuna mizarsu da matsayinsu da amfaninsu musamman a tsakankanin 'ya'yan itace ko kuwa wato don a ƙara jan hankali da kwadaitar da musamman su larabawa da yake yana daga cikin arzikinsu na cash crops waɗannan da aka ambata da in ka je madina misali babu abinda suke tinkaho da shi kamar dabino sun sha kan garuruwa da daman gaske wajen noman dabino kuma har yanzu musamman unguwar kuba a annazil ko a tali unguwar da yan shiya suka fi yawa gaba ɗaya ma unguwar dabino ake ce musu hayyun na khawula ka tau za ka dinga ganin wato shingaye a kewaye da dandazon itatuwa na dabinai kala-kala har yanzu suna nan dankam kuma kala kala dabino ya kai kala-kala fiye da talatin daban-daban albarri a sukari a rotob ne a ajiwa ne shi nan dai kala-kala haka kuma ka je masallacin kuba musamman wanda ake zuwa ziyararsa za ga akwai kantina na sai da dabinai a zamanance. to da yake dai sun saba da dabino su mutanen madina su ko mutanen makka 'yan kasuwa ne shi yasa ana so a buga misali wato da aikin baban giwa sai a ce ka ba'i'i zamzam ala ahali makka au ba'i'i tamri ala ahalil madina Auba ba'i samak ala ahali judda ana so a nuna maka wato kai ɗin kwashi kwarab ne sai a ce misalinka kamar wanda ya je yana tallan dabino a wajen ga mutanen madina ko wanda ya je yana tallan ruwa na zanzam ga mutanen makka mutum ya yi dakon ruwan zanzam tun daga kano ya ce zai je makka ya sayar ko wanda yake ya yi dakon kifi zai je ya sayar a jidda waɗanda suke da kogin maliya da wato dandazan kifaye to kaga duk wannan wahala ce saboda haka dai an ambaci da binai da rumman bayan ambatan fakiha kayan marmari musamman na yan itace saboda a nuna darajar waɗannan da kuma mizarsu kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta ubangiji ya ce ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallar tsakiya ita sallar tsakiya ba ta cikin salloli me yasa aka ware sallar tsakiya daga cikin salloli saboda matsayinta da muhimmancinta wanda da yawan malamai sun tafa kan sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wa manzo Allah ce duk wanda ya bar sallar la'asar da gangan faqad habita amaluhu da aikinsa ya rushe na nuna matsayinta saboda lokacin mala'iku suke canjaras su canza na safe su karbi duti ai na rana su karba su ba da duti wanda za su yi na dare kuma su zo su karba haka kuma asuba. Koko aka ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila wanda ya zama maki dan adawa ga Allah da manzanninsa da mala'ikunsa sai ce kuma da jibrila da mika'ila so jibrila da mika'ila ba mala'ikunsa ba ne? me yasa aka keɓance su daban saboda matsayinsu da girmansu da kasancewa su jagoron mala'iku to haka nan da aka ce fiha fakihatun magana ta isa fakiha din nan ta haɗa da dabino da rumman da lemu da kankana diddai to amma bayan an dunkule ambatan fakiha kayan marmari sai kuma ka zo aka ƙara ambatan nakhlun wa rumma da nuna matsayinsu da kuma kimarsu sannan kuma wannan yana nuna mana muhimmancin kayan marmari da kuma kasancewa su tushen lafiya a wani wajen ma Allah ya ce wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a da kayan marmari masu yawa a gidan aljanna waɗanda ba sa yankewa kuma ba a nema a rasa ko a hana bambancin daular duniya da ta lahira kenan a duniya duk kudinka sai ka nemi wani abin ka rasa shi ko kuwa da gangan a ɓoye a hana ka ko ko a ce yanzu ba lokacinsa ba ne to amma wannan babu a gidan aljanna ba yankewa ba a nema a rasa kuma ba a nema a hana Allah samu dace saboda haka ko a likitance likitoci suke ba da shawarar ka fi yawaita amfani da kayan marmari fiye da kayan kwalan da makulashi da yawa za a ga mutane sun fi karkata wajen kwalama da nama ne da kwai ne da kayan kitse da kayan to kayan marmari sun fi amfani ga lafiyar dan adam har ma waɗansu su kuma da suka zaƙi suka wuce makaɗi da rawa suka haramta wa kansu cin nama da duk abin da ya shafi wata dabba wai su vegetarians kasashen turai za ka rika ganin hotel ko restaurant vegetarian restaurant su ba sa sai da dukkanin wani abu da ya shafi naman jikin dabba musamman indiyoyi masu haramta cin naman saniya kawai abin da ya shafi nabatat kayan ganyayyaki da kayan marmari kawai su ne a gidan abinci vegetarian ba don neman lafiya ba saboda shi yana ganin cin naman haram ne ba ku wani inda da ya zo nan a ina jin ko a jigawa ne a dutse ya ga irin malaman sakandaren nan dutse model ya fito sai ya ga amalanke da laftun kaya ana ta jibgar shanu kawai sai ya sa hannu a kayan dangar rusa ihu ana ana ana ana ana wahalar da ubangijinsa <laughs> to to haga shi na ruwansa shi mai amalanki <laughs> ya san ma yana yi <laughs> yawa to haka kuma wani shi ma za a yi wani biki ya aka zo da saniya sai ya shiga karkashinta tana fitsari kawai kama wanka da fitsarinta an ya masa magana ce kai ubangiji ne albarka ake nema allah ya sauwaka man ja'alallahu lahu nuran amma lahu min nur don haka dai fihi ma fakihatu akwai kayan marmari wa nakhlun da dabinai wa rumman da kuma wato rumman ayi ayyi ala'i wa tukadhib menene sunan rumman da Hausa idai ba san sunansa da Hausawa da yake babu shi galibi a wajen Hausawa amma ban sani ba ko na dauri can suna da shi amma dai galibi a rumman na yake cewa qad ya ummu naklawar rumman wannan ya hada da da binai din da kuma rumman to shine Allah ce fa bi ala ala'i wa tukadhiban da menene kuke karyata cikin nemomin ubangijin la bi shay'in min ala'i rabbina nukadhibu rabbana falakal hamd kamar da aljanu suke cewa ba ma karyata komai na jinsin ni'imomin ubangijinmu ya ubangijinmu dukkan godiya ta tabbata gare ka na'am fihinna khairatun hisan فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله هيا زدي wato ana kirari ana koda aljanna ana wasa ta kuma kamar ane maka bidiyo show ana nuno maka ko ana hakaito maka irin daular da ke gidan aljanna don ka ƙara ƙaimi ta kuma ƙara riƙe wuta Allah ya ce hinna khairatun hisan a gidajen aljannar gaba ɗaya ba fihi ma aka ce ba ana yawwa da ana magana da duwal tasniya fihima fihima fihima amma da aka zo batun matan gidan duk duk gidajen aljannar ko ina akwai mata hurul ain fihinna khairatun hisan Ai fil jannatil arba nisa'un khayyaratil akhlaq hisanul wuju. akwai dakwalan mata tsala-tsala ko to wai wani ke tambaya to wai kamar yadda ake ta koda matan gidan aljanna da mata da mata to wai ba maza ne a gidan aljanna eh, eh. to yadda ake yadda ake wasa koda maka cewa mata kala-kala su ma matan ba suna bukatar mazajen ba musamman wanda suke mutuwa ba aure ko wanda mazajensu suke rasuwa su mutu zawarawa to su kuma ya za su inda akwai reserve reservation extra mata ana ta koda su ana ta koda su da irin kirar da Allah ya musu kuma an ce an nisa'u shaqa'iqur rijal wato mata su ne tsagin jikin maza abokan rayuwarsu to su maza babu extra ɗinsu a gidan aljanna ya za da raran matan da tun da dai ga matan duniya akwai waɗanda za su je su shiga kuma sannan ga asali na gidan aljanna hurul la'in. ko Ah. eh shi ba dan kwalliya ba ne <laughs> a gan shi dan autan samudawa to amma dai a su wato da yake shi alkur'ani ya sauka da larabci don haka tsarin zance da tsarin al'adun laraba galibi da salon ɗabi'unsu da haka ƙur'ani ke magana shi balarabe a tsarinsa da kishinsa da yadda yake ji da matarsa ba ma ya so a yi maganar matarsa ballantana ka ambaci sunan matarsa ba wani balaraban ƙauye ya yi ka tobara ba ya zo matarsa ta kuntu kamar abin tsiya ya ce wallahi idan ba ta gyara ta zama mai tsafta mai kai ci kai wallahi in ba ta fi farin wata kyau ba ma ya sake ta saboda suna buga misali da farin wata wajen kyau zai kamar yadda wani mawaƙin sudan yake ce zai yi walla iya ahla min al wai budurwarsa ko farkasa? wato kyanta kamar farin wata kai ta fi farin wata kyau ma to sai ya ce matarsa in lam takuni ahla min alqamar fa anti taliq idan baki farin wata kyau ba na sake ki kuma da ya dawo cikin hayyacinsa sai yake ta tunani ah, ya ko matarsa za ta farin wata kyau to amma dai bari ya je jan imam malik ya fatawa ya zo ya tambayi imam malik a masallaci malik ya ce matarka ba yadda za ta farin wata kyau don haka ta ka saki matarka to sanda yake tambaya ke ba shi amsa imamu shafi'i yana gefe amma dai bai ji tambayar bai ji amsar ba sai wuf balaraban ƙauyen nan ya kama hanya zai juya a cikin takaici ya yi su da baka wajen sakin matarsa sai ke tambayarsa ya ayyuha al-arabi masu'al wa mal jawab me ka tambayi malam kuma wace amsa ya baka Ya ce kaji kaji kaji Ya ce bal zawjatuka ahla min al-qamar yace wallahi matarka ta horin wata kyau Ya ce a awa kadur ta hato ka gama tattawa ne har ka san ta horin wata kyau Ya ce a ban ganta ba amma kai baka ji da Allah zo bayanin halittar ƙira ɗan adam me ya ce ya ce walaƙar khalaƙar na fi ahsani ta mun halicci mutum a mafi kyandiri mafi kyau daga halittar duk sauran abubuwa ahsan kamar babin a wato afdal ko good better best shine ahsan ma aka ce best kurin ko ya ce to haka ƙur'ani ya ce an halicci ɗan adam matarka tana cikin 'yan adam ahsani ta ƙauyi a mafi kyandiri ya ce ah da gaske yake ya ce ƙwarai kuwa ya ce to mu koma wajen malam a warware fatawar da aka aka dawo wajen imam malik haka mai da zance imamu shafi'i ya kawo hujjarsa ya ce shi yana ganin matar bawan allah nan ta fi farin wata kyau saboda haka wannan alwashin da yi da barazanar da yi a kan daidai ya yi matarsa ta fi farin wata kyau don haka ta suku ba imam malik ya shuru bai gaskiya ce a gabansu ya ce tabbas laqad akhta malikun wa asaba shafi'i maliku yayi kuskure shafi'i yayi daidai kai je kama tarka bata saku ba shikenan sai murna ko ko wani balaraban ƙauye da ya zo wajen abdullahi bin mas'ud ai wajen abu musa al-ash'ari sabon nan guda biyu abu musa da abdullahi bin mas'ud annabi ya tura su iraki ɗaya a matsayin malami mai fatawa mufti ɗaya kuma matsayin alkali to sai wani balaraban ƙauye yana da matarsa mai jego sai a kan mamanta ya samu matsala ya tattoshi ruwan nonon baya fitowa don haka jinjirinsu ya galabaita baya samun abinci to garin ƙoƙarin ya shi mijin kenan garin ƙoƙarin ya buɗe ƙofofin kan maman dan ɗansu ya samu abinci yana tunanin wani abu ne ya toshe sai ya sa baki ya dinga tsotsa da ƙarfi domin wannan matsalar ta kau to garin wannan tsotsan ya buɗe ƙofofin kawai bai ankara ba ƙofofin suka buɗe sai ruwan maman sai cikinsa shi mijin kenan don haka matar ta ce shi kenan ka sha nono na na zama uwarka <laughs> kayya kayya sai wajen abu musa lashari sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> ya ce ya sahabin manzan Allah kaji kaji abin da ya faru yaya kenan ya ce ka sha nono ya ce wallahi ya sha ya ce ayya ai shi kenan matarka ta haramta ha zama uwarka to shi ma ya taho cikin ɓacin rai da juyayi da alhini yanzu shi kenan za a raba shi da matasa sai ce kai sai wuce wajen ibn mas'ud ka san da yawan mutane in fata ba ta yi musu daɗi ba sun dinga zagaye-zagayen neman malamai ya je ga wa ibn mas'ud har gida ya ce yanzu abu musa ne maka wannan fatawar ya ce kwarai ko ya ce zo mu tafi ya taho yana gaggawa da balaraban ƙauye aka zo har wajen abu musa ya ce yanzu kai kai ne ka haramta wannan matarsa ya ce to ba ya ce ya sha nunanta ba a bisa kuskure ya ce idza aftaitu bi hadhihi laqad dhalaltu idan wa ma ana min al-muhtadi yace in ko zan yi fatawa irin taka to ai na bata bat ban zama cikin shiryayyu ba yanzu wannan sun gume man katan za ka ce don ya sha nonon matarsa ta haramta gare shi baka san nonon da yake haramta mace sai idan an sha a lokacin da ruwan nono yake matsayin abinci ba kafin a yaye mutum daga haihuwarsa zuwa yayansa to a nan ne in mutum ya sha ruwan nonon mace ta haramta a gare shi haka kuma 'ya'yanta duka dai kamar uwar da ta haife shi amma bayan shekara biyu idan an yaye mutum a lokacin da ruwan nono ba abinci ba ne a gare shi to ko ya sha babu wannan haramci da haka waɗannan misalai ne na wato su laraba yadda suke ji da matansu da kuma yadda suke ɓoye su dan yanzu idan ka ga balarabe ya ɗauko matarsa a mota to ka nuna kawai baka gan shi ba kar ma ka tsaya ka cewa za ku gaisa yana dauke da matarsa a gefe a mota ballantana ya ɗauke ka a cikin mota tare da matarsa cap kai ma da gangan haki to wannan dalilin yasa galibi wato ake kuzuzu ta matan ake tashwiq ake sa musu kwaɗayin saboda yanzu balarabe sai ya ba da rayuwarsa a yi artabu a yi yaƙi a zub da jini saboda mace guda ɗaya amma su ma mazan akwai su a yi aljanna ba wai babu su ba ne kodayake galibi na duniya su ne suke gaji sauran gidaje na 'yan wuta tunda kowa a cikin mutum da aljan kowa yana da gida aljanna kowa yana da gida wuta to waɗanda ba su shigo ba sai waɗancan su gaji gidansu auratan al'arza na tabawa'u min aljannati haithu na sha fa ni'ma amilin sannan wani hadisi zai nuna sauran matan da suka yi rara a gidan aljanna ko dai sun mutu ba mazaje ko mazajen nasu sun tafi wuta to haka za a ƙaƙƙarawa sauran 'yan aljanna har ma wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin waɗannan mata zauren gidan aljanna za ta zo ta samu wani ta ce jitu a habu nafsi ilaika na zo ina gabatar da kaina a gare ka sai allah ya aura masa ita annabi ya ce idan suka rungumi juna runguma kawai a lokacin sai sun yi kimanin shekaru arba'in na duniya suna rungume da juna kuro na gaisawar farko to kaga duka wannan dai akwai abubuwa na daula da jin daɗi da kuma holewa irin ta aljanna su ko 'yan wuta suna can suna fama da kansu su kaga 'yan wuta ba a maganar aure tsakaninsu da matan wuta ko saboda aure jin daɗi ne duk da cewa akwai mata a wuta amma ba kamar duniya ba kaga duniya kafirai suna aure da maguzawa dukkan jinsi Allah ya halattar musu mata wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja to amma a wuta ba maganar aure ballantana har a ji daɗinsa. sa fihin na khairatun hisan a gidajen aljanna akwai khairatin wato mata waɗanda suke kyawawa tsala-tsala aifil jannatul arba nisa'un khayyaratul akhlaq waɗanda suke masu kyakkyawan hali da ɗabi'a hisanul wuju waɗanda suke masu kyawawan fuskoki masu jan hankali masu kiɗimantar da duk wanda ya kalle su aifil jannate ne nisa'uhunna suna da matayensu a gidan aljanna khayratun jam'u khayyara khairatul akhlaq ko dai masu kyawawan ɗabi'u hisanul wujuh masu kyawawan fuskoki da kyandiri fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da me kuke karyatawa daga cikin neman ubangijinku abi misli hadha al-in'am wal ikram ala awliya'ir rahman tukadziban da irin wannan wato gwaggwaban ni'ima da kuma karramawa da za a yi wa bayan Allah masoya Allah kuke karyatawa ko kuwa wato su khairatun an siffanta su da alkhairi ta kowace fuska kyawawa masu ɗauke da alkhairi a halittarsu haka kuma a ɗabi'unsu babu wani abu na asha da kuma tir a ɗabi'unsu ko a halittarsu asali shine khayyarat bi tashdidil ya al-maksura jam'u khayyara mu'annath khair wato ta macen alheri wa huwa bi wasfi al-khairi didda sharri saboda alheri ne tsantsa a tare da waɗannan mata na gidan aljanna ta kowace fuska ba irin matan duniya ba wanda sai dai ka yi maleji ka yi haƙuri da waɗansu ɗabi'un nasu kamar yadda su ma mazan wasu sai dai ki yi haƙuri da ɗabi'unsu da halayensu kamala tana gidan aljanna amma a duniya kuwa maleji ake da shi ba zai yiwu ka samu abin da kake so ɗari bisa ɗari ba haka kuma kema in dai an ɗauke maki manya-manyan abubuwa da larurori na rayuwa to sauran haƙuri ake yi ɗan adam tara yake bai cika goma ba shurun maksuratun fil su waɗannan da aka siffanta su da khairatun hisan Allah ya ce hurun ai ula'ikal khayyarat حور أي بيض والواحدة حوراء أي بيضاء ma'ana farare ne kyawawa tsala-tsala masu manya-manyan idanuwa ko masu baƙi baƙin baƙi ne wulik farin kuma fari ne tas saboda kasan dai galibi daga ido su laraba kyau a wajensu yana ido da wuya har ma suna kirari wato mace mai dogon wuya wajidun kajidin raimi laisa bi fahishin idza hiya attathu wala bi mu'attali suna ji da dogon wuya kamar na barewa haka suke siffanta mace mai kyau shi yasa da Allah ya tashi muzanta ummu jamil arwa bintu sakhar matar abu Allah zai tsine musu a tabadiya da sai ta ce fi jidiha hablum min masal a wannan dogon wuyan nata za a ɗaura mata igiya hablum min masar igiya ta wuta wannan wuyan da take ji da shi har ana ce mata uwar kyau ummu jamil to wannan kyan nata zai juyi ya zama muni idan an zarga mata igiya ta gidan wuta Allah kiyaye hurun maksuratun fil khiyam wato su farare ne tsala-tsala kuma suna nan killace fil a tantina na alfarma babu wanda zai gansu sai dai mazajensu inna ulaika alkhayrat hurun wa hiya albayda wal hura kadhalik man yaghlibu bayadu aynaiha sawadahuma wa huwa min jamalin nisa wannan yana daga cikin kyan mata da kyan durunsu musamman a wajen larabawa mahbusatun fil khiyam suna na an killace su a wato shemomi la yanzurna ila ghairi azwajihinna ba sa kallon kowane namiji in ba mazajensu ba ballantana su yi kwalama ko ko su zagaya ta bayan gida wal khaymatu min durratin mujawwafa tuluha 60 milan mudafa ila qusurihim wato wannan shemomi ko wannan tantina ko waɗannan rumfuna na alfarma an ce tsawon ɗaya daga cikinsu ya kai mil 60 a sama tsawon shema to ko ɗan aljanna ba ba ba ba ya kai zira'i 60 ba zira'i 60 ina jin wajen falwaya bakwai ne ko takwas falwaya ɗora kan ɗori <laughs> amin amma yanzu yadda kake raye dan cirur da kai ai ba za ka gwangwaje wa aljanna ba sai an mai da kai asalin halittar babanka annabi adam rayi sittin a sama to kaga ko tsawon falwaya ka kai guda ɗaya yanzu yaya ka zama zankalafi tori ballantana falwaya wajen guda bakwai ko guda tara ne kwanaki da muka yi lissafi wallahu alam saboda haka suna nan killace a cikin waɗannan shemomi da kuma tantuna na alfarma da za a buga a bayan gidajensu saboda shakata hurun maksuratun filkiya ba sa kallon kowane namiji sai wato mazajensu sannan bugu da ƙari allah ya ce lam yatmis hunna insun qablahum wala jan babu wani wanda ya taɓa saduwa da matan aljanna musamman su hurul ba wai matan da suka shiga aljanna daga duniya ba ko da ke su ma an kwaskware su sun koma sababbi karkar karkar har ma suna gorantawa su hurul a matsayin ci ma zaune suna cewa ku da ba abinda kuka ji mun je duniya mun sha wahala mun yi zaman aure mun yi kuka ci ma zaune kuna nan kawai to haka saboda haka babu wanda ya sadu taba saduwa da macen gidan aljanna lam bi karata hunna. ba wanda ya taba saduwa da su ballantana ya kawar da budurcin budurcinsu qabla azwajihinna gabanin mazajensu na gidan aljanna don haka za su same su a matsayin 'yan mata waɗanda suke virgin ba a taɓa kau da budurcinsu ba lam ya hunna in sun qablahum wala jan ay lam yujami'uhunna fayaftaddu bikaratuhunna in sun wala janu min qabli azwajihinna fil jannati haka za su same su fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban da me kuke karyatawa daga cikin nemomin ubangijin ku ya ko mutum da aljan wal jawabu la bi shay nukadhibu بها ربنا ولك الحمد نعم متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام alhamdulillah wannan shine karshen wannan sura mai girma Allah ce muttaki'ina ala rafrafin khubrin wa abqariyin hisa. kuma su 'yan aljanna za ka same su a kishin gide kwanciya ta alfarma mala ya ce a gincire da sakwatanci za ka same su wato a kishingide shine ina ala rafrafin arrafraf wato jam'i ne na rafrafa malamai sun sha bamban wasu sun ce wasa'id alwisada wato fulalluka da matasan kai su ne rafraf waɗansu kuma sun ce a bedshit ɗin da ake shimfiɗawa idan za a kwanta wannan shimfiɗar da ake kwanciya a kai shi ake nufi da arrafraf to allahu alam zai iya zama wancan zai iya zama wancan sannan allah sai siffanta waɗannan shimfiɗu da khudrin su ma dai koraye idan aka duba za a ga siffar aljanna da kalata duka ta tike a wajen farare da koraye ko me yasa me mizar waɗannan kaloli ha saboda kaloli ne da suke sanya farin ciki da kwanciyar hankali idan ka kalli fari za ga ko kare in ya ganka da farar shiga ai bai cike maka kazalandan ma amma in ya ganka baki ƙirƙirin. ya dinga kwakwazo da kwarmato da ya maka ihu ko to haka kuma koriyar kala wato tana da ban sha'awa da ban ƙayi don haka allah siffanta waɗannan shimfiɗu da al-khudra ma'ana jam'u Akhbar. wato koraye ne shar waɗannan matasan kai ko waɗannan bedishit ɗin da 'yan aljanna za su gida a kansu sannan kuma wa abqariyin hisan wato da irin kafet kafet da ake shimfiɗawa a ƙasa na alfarma kaga ko ɗaki an yi siminti ko an yi tile ko an sa leda za ga an kawo kafet aiko irin na alfarma to haka wa yin hisan wannan shimfiɗar ƙasa ce Wace galibi ta fi zama carpet na alfarma sannan kuma ga su kyawawa sama da ƙasa to bangiji ya ce 'yan aljanna suna kishingide a kan irin wannan shimfiɗu koraye a inda suke kwance kenan a ƙasan kuma ga wasu shimfiɗu kyawawa su kuma na alfarma a wanda su kuma aka shimfida musu wa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban da me kuke karyatawa daga cikin jerin gwanan ni'imomin ubangijinku da ni'imomi na duniya ko ni'imomi na barzahu ko ni'imomi na lahira na gidan aljanna a ƙarshe dai allah ya ƙarƙare wannan sura da yin kirari da kuma jinjina ga kansa da kansa jalla jalaluhu tabara kasmu rabbika zil jalali wal ikram wato a ɗaukakar sunan ubangijinka da yawan albarkar sunan ubangijinka ta tabbata ma'abocin girma kuma ma'abocin karamci jalla jalaluhu duk waɗannan bayanan da aka yi a ayoyi da suka gabata da yadda Allah ya ta maimaita fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban wajen sau 37 da abin da suka kunsa na albushir da bushara lalle wannan sun cancantar da girmama Allah da kuma tsarkake shi da kuma fahimtar girmansa da buwayarsa da karamcinsa ga bayinsa musamman wato a nan duniya da kuma bayansa muminai a gidan aljanna Allah sanya mu a dunkule wannan sura tana karantar da cewa anna na'imal akhira a'zamu wa ajallu min ni'amid duniya wato daular lahira ko kusa ba za ta daidai da ta duniya ba fadilatu tamri war rumman sannan wannan sura tana nuna muhimmancin kayan marmari musamman kuma dabino da rumman falnabhath manafi'ahuma don haka ma ce ya kamata a je a yi bincike na musamman akan amfanin waɗannan 'ya'yan itace guda biyu fa haƙiƙa haqiqa bintul bahath wato sai an bincika akan sanna kwarai fadlul mar'atul maqsura fi baitiha wa dhammil wilaja al kharraja kama qala ibn abbas radiyallahu anhuma ubangiji wato indirectly a wannan aya yana yaban mace wacce take killace a gidan aurenta kuma ba ta kalle-kalle da yawace-yawace domin da wannan yana daga cikin abin da aka kwarzanta macen gidan aljanna ba a nuna mai yawo ba ce mai gantali mai kalle-kalle allah ya siffanta ta da cewa tana killace a gidanta ba ta san kowa ba sai mijinta da haka abdullahi bin abbas ya ce wannan yana nuna falala da darajar matar da ta tsaya wato ta killace kanta a gidan aurenta kuma ta kula da aurenta ta kula da mijinta ta kula da gidanta ta kula da 'ya'yanta sannan kuma wannan yana kushe macen da kullum wato take kwararo alwallaja alkharraja mai yawan shige da fice wallaja daga alwuluj walaja bismillah kharajna bismillah walajnahu walajna shine wallaja mai yawan shige alkharraja mai yawan shige da fice a rana dai sai ta fita sau dozin daya in baka ankara ta je nan ta je can ta je can ta je can al'amarin gidanta da tarbiyyar 'ya'yanta su kurkuce sannan surar tana bayani cewa annal jinna da dukulun aljanna wai saduna fiha aljanu ma za su shiga aljanna su ma su fantama a ciki sannan albaraka tunalu bismillahir rahmanir rahim duk abin da kake neman yi albarka to karka da bismillahir rahmanir rahim Allah ya samu dace abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada an ya zama kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كتنبه نعم tambaya ta farko game da haka a bakunan cewa ah, wanda ba musulmi wai suna amfani da waɗansu abubuwa suna ɗaure shidanu ko suna sa shi cikin kaza ko suna ai kaza ana kaza shin wannan menene ainihin mahangar addini cikin kamar ya suna ɗaure shidanu za ka ana cewa wai bature yakan sa aljani ya sarrafa shi har sa cikin kwalba ko ku a haɗa aure tsakanin aljani da wani wanda yake ne don a samu a yi amfani da wani abu a cimma wani ko za a shanya irin da maganganu irin wani to idan ka je wajen boka ko ya je wajen boka yana neman wata biyan bukata zai gindaya masa sharadi idan ya taba alli da shugabansa saboda shi boka dillali ne na shaidanun aljanu da haka lokacin da mutum yake neman zama boka dole sai ya taba alli za a ba shi wurdi a talasim ko a tamtama wanda zai kira suna aljani wani sai ya yi turare wani sai ya yi kwana arba'in tumbur cikin talatinin dare ya tashi yana ta kiran suna aljani kuma ba wanka ba ba alwala wani hadda janaba mata kunna wani ya kunna wuta yana taimata dawafi yana kiran suna aljani to yana cikin yi aljanin zai bayyana gare shi wani sai an masa hawan girka a kamar yadda Allah ya ce wa musulmi sibghatallahi ko ana rina imani ya rina mutum wato rinin Allah kamar yadda ake baftisma a wajen kirista al maamudiyya to haka wanda zai shiga bokanci sai an rina shi ya hau girka ya zama cikakken matsafi tantirin arni bakin kafuri ba maganar addini ko tausayi to an kaje wajensa shi zai taɓa alli da shugabansa shi kuma shugabansa na aljanu shaidanu zai gaya masa abubuwan da za a ga saboda ba kowa ne yake iya taɓa alli da shugaban aljanu ba sai boka wanda aka rina to shi zai gaya masa abubuwan da zai yi idan yana so bukatarsa kaza ta biya to daga nan shi shugaban aljanin da boka ya taɓa alli da shi zai turo masa wanda zai aiwatar da wannan tsafin cikin ƙananan aljanu idan misali so ake tunda asali idan aljanni ya shiga jikin mutum wajen aiwatar da wani sihiri ko wani tsafi kai tsaye yana a takin ɗin kwakwalwar mutum ne a matakin farko dukkanin wata kafa da ake sarrafa kwakwalwa nan aljani yake ƙoƙari ya je ya mamaye daga nan sai zuciya to daga nan sai ka ga tasirin sihirin yana bayyana a jikin wanda aka yi wa sihiri musamman idan an same shi shi ɗin bai da garkuwa babu azkar babu tauhidi ba shi da kusanci da Allah daga nan da kuma ƙarfin aljanin da aka turo shaidani amma sun ce babu lokaci mafi wahala a wajen aljani kamar lokacin da yake ƙoƙarin shiga jikin mutum da an ambaci Allah zai iya babbakewa take yanki wani lokacin shaidanu za su yi tabin mutum sai su shekara da shekaru suna so su shiga jikinsa allah ya hana saboda garkuwar da ke tare da mutum na zikiri da tauhidi da addu'a amma da an zo an samu mutum a falasar saddaka wala sallah tabus tabus kai tsaye za su yi masa bugun falon daya su shige to idan akwai mai aiwatar da sihirin wanda shi yake shiga jikin mutum akwai kuma mai tsaron sihirin wanda yake kula da wannan ɗin so galibi wanda yake aiwatar da sihirin a ɗaure yake ɗaure shi ko lokacin rukiya za ka ji wani lokacin aljani ya magana an ce ya fita zai ce shi ba zai iya fita ba saboda an ɗaure shi so wannan duka ta hanyar tsafi ana iya ɗaure aljani a kuma wato sarrafa shi ta hanyar kafirci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul an'am istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana shayatin al-insu wal jinni za ce sun ci moriyar juna sun gwangwaje a duniya sun yi ban gishiri in baka manda kai dan adam kai musu bauta da hidima su kuma si maka hidima wajen kai kawo ɗin biyan bukatar da kake nema a wajensu hmm. Allahu ala wala kamar su waɗanda ba musulmai ba su hmm. ma akwai wani abu da suke sa su na hukumacin da su kawai su sun daga sun kafaran ne kawai shi ke za a sa su abin kafin cikin da an gaba su bayan da shi musulmi idan mutum ya samu kuskure sai sun sa shi ya su su dama gaba gaɗi ne su kafirai yan uwansu sai dai kura ta ci kura ake yi idan kafircin wani ko sihirinsa ya danganta kasan gwargwadon kafircin boka da fanɗarewarsa gwargwadon yadda shaidanin aljanu suke amsa umarninsa wanda ya fi tsananin kafirci sun fi tsananin biyayya da aiwatar da ya za ga boka yamma hawa hawa ne akwai mai gani har hanji akwai gobe na nisa an da ƙarya yake ko bayan fata baya gani akwai kaza akwai kaza to yanzu kamar manyan na kwajala manyan arna ai kaga wato ba magana tausayi su kansu aljanin wani lokaci suna shakkar irin waɗannan bokayen da kafircinsu ya tsananta wani ya ji wajen na kwajale neman wata biyan bukata aka ce ya je kawo jinin jinjiri ya yi taras ya ce ba matsala an za ka biya sai a kawo maka ya ce eh kawai da ya wani boto ya bugi bango kawai sai ga jinjiri an miku ya rike kafafun sai kwaɗa kansa a jikin bango dama harka ce ba magana tausayi ba maganar addini in ma ka je ka ce salamu alaikum sai kutuntuma maka ashar ya ce nan ba wajen salamu alaikum ba to gwargwadon kafircin boka da mai tsafi gwargwadon yadda wato shaidanan aljanu za su yi masa hidima baka ga bilama dan ba'ura kamar da ake rawaitowa da sa ya tsananta atba'ahu shaytan sai shaytan yazo shine ke masa zagi maimakon shi ya bi shaytan shaytan din ne yanzu ya dawo yake sa ine masa kuntukuru ba atba'ahu shaytanu fa kana min al da haka idan mutum ya fandare kangare shaytan ma sara masa yake to su kafirai dama ai kaga sun gina akan tsafi da sihiri musamman maguzawan cikinsu ko musamman kabilar nyamurai kaga ba waɗanda suka fi su shahara saboda ƙarancin addini a cikinsu da kyamar addini za ga gaba ɗaya harkokinsu sun ginu a kan tsafi har ma wani lokacin karfe shida za a kama kuwa ko idan mutanenmu sun je nysc daga nan sai an je an ja kunnansu karfe kaza kara ga kowa a waje in ba haka ba ya zama nama to haka dai haka dai Allah sa Allah dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi bana. wa sallallahu wa sallam wa baraka lan wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin